haka ne ko babi da zai karanta da mafalala azumin ranar arfa ranar tara da watan قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم يوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أبو قتادة الأنصاري الله اشترى عن يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ يوم يوم عرفة azumi na rana arfa ma'ana wanda ya azumci rana arfa inni ahsadu ala Allah ana ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada an gani ya ba da lada ga duk wanda ya azumce shi wani irin lada an yi tafsira sa'ata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu ladan shine Allah ta'ala ya kankara zunubai na abin da aka aikata kafin wannan shekara sai wasa tallafi ba a da su haka nan shekara ma da zai biyo baya قال وفي الباب عن ابي سعيد قال ابو عيسى حديث ابي قتاده حديث حسن وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا بعرفه إلا بأرقى أهل العلم سنة جنة استقبال سنة جنة مبتهد من دي مسيح أسنسرانا أرقى سنين قتيلا أرقى إنيكي وكذي أسنسرانا أرقى معنى بخصوص أسنسرانا ومن ذا مجالب إن شاء الله ما وانا استثناء باشا وانا حديث وانا حديث بإطلاق لأننا من لا دادي تسلم malamai sun tattauna kan wallaci wa sanatar lati ba da buɗe tattali wasu na ganin da ya dace ma'azula ta da cewa hadisi na cikin sarina da mawa mutu maka da wannan wasu na ganin cewa eh al'ahasan in dai zai karɓi ta'awi to ya fi ta'alirin shi an karɓi magana saboda ina ka ce an yafe masa zunuban da sai na shekarar da suka gabata wannan kuwa da yanko ba ma shekaran da ke zuwa ba kama shi da wannan tara da aiki to me kai da za a yafe mata mun fahimci wannan wasu malaman suka ce falala ce kawai a ce da ma'ana da ka yi wani zunubi din a wannan shekara to tun kafin ka zo التشريع والجمعة إلى الجمعة فقرة بما وزيادة من ثلاثة أيام gano wannan a yi sallar juma'a wancan wannan juma'a ma ta yi idan kai sallaci wannan juma'a za ya ce masa tsakanin wancan juma'a zuwa da masa na wasu tsarin kwanaki a ta zuwa da ke ne zuwa ba abu ne ke rasu a cikin shari'a na falalan ce aka yi mata extending don su tafsirin kunu da har zuwa al'am alfari sannan kuma ƙa'ida inda ahli suna wal jama'a irin waɗannan fadailin ma'ana irin wannan fadailin ana nufin al-fadail ne min al-junub amma al-fadail inda ahli suna wal jama'a la yukaffar illa bi qawli sannan shan giya ba zai yi sai dai azumin sarki ame ko azumin arfa ya ce a nan da makaranta mutum na ma iyayen shi mutum na mutum na mutum na su irin waɗannan sabari a mutum ba zai iya daina mun fahimci wannan amma abin da suke a sabari fa da kuma waɗanda suke sabari ne amma sun bijiro ne a kan kuskure mun gane wannan ya yi ne a kan kuskure duk irin waɗannan sun shiga ƙarƙashin idan muka kalla irin waɗannan hadisan wato suna nuna mana yadda Allah subhanahu wa ta'ala kullum yake son ya tsarkake mana yanzu muka ishara da hadisin as-salawatu al-khams wa jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan ko ma ka wani mufassaratu da mariya na gona da zabi shine bakin kabali to karara wancan lokacin idan muka kalla ma'ana mutum da ya sallar a zahar to za ka laifin da ya daga kuma ke zuwa a zahar a yafi ne shi ya yi la'asar an yake musu tsakanin a zahar da la'asar ya yi magari ba an yasa tsakanin la'asar da magari ba ya yi shari an yasa tsakanin magari ba da isha ya yi tubahi an yasa tsakanin kusan kaza da wani laifin da ya zai yaji ya je juma'a an tattaro daga juma'a mai zuwa zuwa yanzu an ce an yaji bayan kiran gina cike waɗannan sallolin kenan falala akan wasu falala falala kan wasu falala kyautata ne kan wani kyautata ne an wannan kyautata ne kan wani kyautata za a yi wajen tsarkake mumini irin ya ne ne a jisai na falala da Allah ta ala shi ne ko ne ba mu ikon kiyaye su da kuma ba mu ikon nisanta alfabata نعم باب كراهية نسون يوم عرفة بأرفة عند الإمام الترمذي إلا بأرفة وباب يابوك ينسأل حنشن سنة أيكين حجي رانا أرفة وميتي ينا أجي قال أنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن غلية قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن وشريبه وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو إيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح الله يا عباس الله سبحانه وتعالى يقول للي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب آخر أنا يا أجي أزمن ترى أرقى المفهوم كان يا أجي أزمن أسلا أنا وأنا وأنا يا كري أدرم كأنا جابوا جاني يعني. يا كري أدرم أجي لن أرقى أذكر دوانا يجي وأرسلت إليه أم الفضل بلبن القشعرية وأنا وهو كان أتجيني an gane ana da ya karya ne sai aka samu shi an gane koko hal koko wa hal ne an kawo masa nonon da sai ya karya da shi an gane wasu ruwayoyin suna dilala a kan cewa da wannan madaran da aka kawo masa da shi da ita ce ya karya a An aiko masa da shi a Allah sallallahu alaihi wa sallam إن شاء وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر استعاروا رسول عبد الله بن عمر قال جئت حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن ما أجمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هو من ينبع ونيني جاء أربعة يعني يوم عرفة وما أبي بكر فلم يكن وما عمر فلم يكن وما عثمان فلم يكن تلك أن عبد الله عمر شيخ أي أي كان في ذلك تلك عبد الله عمر شيخ قال والأمر على هذا عند أكثر أهل الدنيا الأمر في المجيء ونشينا في يوم ما لم يكن استخفاته كما يحبون الإفطار بعرفه أجل المتحدي نموتين أجل أجل نبي أرقى إذن لحينا في لحارقة إذن يتفوض للرجل على الدعاء أولا مكينة أصدره مجال الشعور ما أتنى والأسوء على النبي وقد كان بعض أهل العلم يوم أرقى في ما بعد كان مطمع أمام الساعة المشير وأن أمين أرقى في ولعل sun yi haka ne da bayanin jawab sun fahimci illa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wancan azumin dole yana wa mutane muhimmancin ajiyewa akan azumta an gane wannan da mutum ya azumci arafa a irin wannan tsalle da ranar da ya ajiye azumin wani ya fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya taɓa masu masu aikata kun tana wata rana ana abin tafiya da aka ce ana kudin da su haka shi ba ya jikin da zai hana shi ne kuma ce duk wanda yake bi a ake idan kai mai goni haka za mu wanda ya gaba zai ya ake ko da gane kai ba za ka iya amma dai ke annabi sallallahu alaihi wasallam rahuko rahim ne na rahuko rahim sai shi ya ake kaga wanda yake biyar kwana uku yana ajiye ko ya ɗauka sun yau misali ya ɗauka da asuba ba in magariba ba ba zai aje wa sai ya yi gobuwar haka ba sai su zai tsara da amma na yi ne dai sai ya ne kafin saboda su haka na rana arfa din annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka fahimci ya aje ne saboda yanayin zafi samu ladan azumin ranar arfa ko bai samu ba zai samu inda ya halatta yi tun farko an shar'anta gano nan to shi kuma wanda bai yi ba wasa zai samu ladan ne ne wani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ne ka fito mun gane kaga ba za a haɗa ladan koyi da sunna da ladan wani abu saboda ladan koyi da suna wasan iya kan أمانا من دفل ji شكرا shi ko asana bi almadiya قال حدثنا عمر بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن أبيه قال إلى بن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن مع أبي بكر فلم يكن ومع عمر فلم يكن ومع عثمان فلم يكن وأنا لا أكونه ولا آمر به ولا أنهى gano wannan yace don haka ni din nan ji ma ba zan abince shi ba zan ci ali ba kuma ba zan hara a daidai umar bai fahimci cewa haramun ne yin wannan amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi kare ya duk ku mai tsaye abubakar ke yi ba umar ke yi ba usman nima a amma ya da ba ya yi da abubakar ba ya yi da ba ya yi da ni ma in ta abdullahi umar ce ni ma ba na yi ألا أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبي أفضل عن ابن عمر عن ذلك إذا قال رجل كفر بينما أبي نجيح وعبد الله بن عمر موت الذي وأبو نجيح اسمه يسار سنن يسار وقد سمع من ابن عمر وقد سمع من tabbas ya ji da damuwa sun zuwa ne ya rage wanda isnadin da turmuzi ya kawo an gane na abu na je na abu na je an ibn umar sun gane shine wanda yake rage ko ko wanda ya zama wannan almasir na mutum isnad ko ko wannan ne rage sai zama fi rajulun mubhami ya kuna isnadu sakibin ko سهل يعني كده ونكتب بقى عرفت اللي انت عن ابن ابي نجيه عن ابيه قال سئل ابن عمر سمعت ابن عمر يقول سئل احسن من ابن عمر ان باب جلاله تراك على الاستفاده وان القران وفاق بكم na tabbatar da kima tsakanin sai dai baya tabbatar da kima na wannan kawai akwai kima tsakanin wancan labona da cewa ya an tambayi gina ruwa. ko a so ne wani arafa da yi inda bai koro mana wannan riwaya na rufe a da duk wancan sistema bai ruwan da ke a da ta mun fahimta yana menyan duk da akwai jima kuma ya ce su ila duk da ke a da ta ce annabu su ila duk da su'arin da mun gane wannan amma koro mana wannan isnadin ne shine kawo kan tattaunawa amma ciwon kawo wannan da yayi ishara da wanda ne ya kan tafsirin da farko hatta inda limamin ke zai zama to wannan awajin na ziyada ne ke mutu in har shi ma zama to masu wannan zai zama to alaƙa inda dai wannan ya ji a kuma da kuma akwai ma jima a ta inda limamu da ta limamu ta inda akwai jima babu ma ja fi hasi ala sunni wa ma'ashura قال حدثنا قتيبة وحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيران بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب شنو إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كل رقم قتادة الله شكرا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أدني رانا عاشوراء إنا فاتا إنا إيتسابي وجن الله تعالى بإنسان هذه الشيطان دون تريد أن تريد أنا كذا السنة التي قبله أنا شكرا لأتى وجود ذاتي kuma kalli isnadin fadl yawm arfa to da wannan isnadin zamu ga duk isnadin قال وفي الباب عن علي ومحمد بن سيدي وسلمة بن الأخوئ وابن بن أسماء وابن عباس والربيع بن مؤوز بن أفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن أمه وعبد الله بن الزبير عن ذلك استغمأ الناس عرف المجيب ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تنكر حديث الله صلى الله عليه وسلم فأذن أنه حث على صيام يوم عاشوراء ويا صحيح أتت أجمع الرايان عاشوراء يا صحيح gane wannan ba za a jingina wahayi da sahabi ya sai da dalili sahihi kun ga wancan na baya akwai kansa da zunubin shekara da ta gabata da mai zuwa wannan kuma na shekarar da ta gabata da duka daga abokan da ta kalasi wanda azumin arba wannan na ajiya ilimin akwai. Sauransu alal babu ma ja ta ruksa fi tarki sawmi ashura fi tarki yawmi sawmi yawmi ashura dama wajibi ne ya zama ashura ah cikin isnadin wai ya kamata a ce a cikin isnadin ne ba ga sahabi din da sai saboda inganci saboda rijal din kuma in ka kalla su a tafi cikin sai ba ta wa Ahmad bin Abu Bakr mun gane isnadi ne wanda yake da rijal ma'ana babu wani wanda yake kuma babu wata ɗaya da ta nuna wani wahayi da ke gare shi kuma tirmidhi sai ya kawo waɗancan sahabban duka yake cewa duka akwai farala amma ce ke da mana farala a harifa su ka tare da su wani su ke sinadari iman mun gane wannan ke suna da jarin sarwa don haka nake ba za a jingina shi da wajen da duka ana ganin shi kaɗai ne a kai فرق قتل الإسلام kun ga hadisin da muka wuce yana magana ne a kan falala an falalan abu na bilala a sun magana kada baya bilala a sun magana amma ga shi yana cewa babi na rufuta a kan sarki so ne wani a kaga da ya kamata ya kawo mana babi ne da ke jidala kan wajibcin ko da sai ya kawo mana rukuta amma da bai karantar da wajibcin shi قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه وأمر الناس فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. <laughs> ke na shi da wajen cin da rahusan da yana ci ummul mu'minin na Aisha Allah shi kara mata ita bayan Ashura wani ne ne wanda kwarai shawa suka kasance cikin jahiliya a lokacin jahiliya suna girma wannan yin me yasa suke girma a koko an gani yana daga cikin yinin da suke azumta shi saboda duk abin da yake ibada ne ake kusanta ubangiji da shi mun san annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabi to yana da yawan san ibada da sauran to da ka tuna garin makka garin makka yana da cikin abubuwan da suke masu kyau zaka sallallahu alaihi wasallam shi ma yana a gane wannan falamma kadima madina lokacin da ya taho madina samu sai ci gaba da hadisansa wa amara na ta bisiyar har ma ya umarci ya ba da umarni ga sahabbansa ya ce kowa ya azanci wannan yin wanda mun san lokacin da ya zo garin madina tare already suna ya huta na azumta shi ko kaga su suna da lissafi sai ya tambaye su da yi inda suna da marci <laughs> an gane wannan amma ya tambayi furashawa ne za su ce ba da littafi da aka kai suka ba shi marji su ta mata ga dalili ko rana ce da Allah ta'ala ya samar da annabi Musa alaihi salam daga ainihin ah, aure kuma halakar da fir'auni ce to mu ne muka fi cancanta da mu fi ku cancanta da Musa ko ba ta zan saboda su a addinin annabi Musa alaihi salam sun zaɓi wanda ya mutu ne wanda ya saba musu suka bar shi kaga in har haka ne kenan ba su ke bin addinin ba su ke addinin da duka ba an gane wannan kaga mu da muke riko da abin da annabi Musa zo da shi cikakke kaga mu ne muka fi cancanta mu farin ciki ba abin da suke farin ciki an gane wannan to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi kafin ya samu wannan dalili sai kuma ya zo ya ji ma wani abu a tarihance da ya faru ma a wannan rana Allah ya kaddara masa ya ta bakin Allah ya ga Allah su yi mashi wani ya sanar da shi cikin kai sai kaddara da ta yanzu ya zama a amarin abin san wannan yinin akari an gane wannan sai ya ba da umarni wani amur ya kaddara an فلما افترض رمضان لقت الله تقرنا بأذن رمضان كان رمضان هو الفريدة في رمضان يا زمان تشين الواجب وترفع عاشوراء لأنه ثم لسيب الأذن عاشوراء كبادها آه، آه، فمن شاء صامه ومن شاء تركه اللي يسوء الأذن تشي أذن وان يسوء ما بقي أذن الزبير عن ابن مسعود وقيس بن سعد وزيد بن سمرة وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى ولا امل عند أهل العلم على حديث عائشة كتابين دم على ميسة تركينا حديث عائشة هو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رجل في صيامه فاسد من شيء واجمر اجمر عاشوراء واجب ورد وكان صحيح سيد الصديق رحمه الله yau a kan azumin aisha daga shi akwai hadisin da ya zo an wari gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san cewa yau ranar aisha ba ne sai daga baya bayyana ya sa aka shelanta wanda duk da cikin zai samu ya ci gaba da azumi wanda kuma ya ci wani abu ya kawo bakin da saboda yau ranar aisha kaga yana duk wannan na da akan asalin cewa ashura a wancan lokacin a gwadin amali farali daga baya sai aka shafa wanda wucin shi da azumin ramadan sai zama to azumin asura a mutafi da shi ne abin da sun yi yake gaya mana wallahu a'lam illa ma rubiya fi jami'i lima zikira fihi min al-fadl saboda abin da aka ambata a cikin sa na falala ma'ana na ladan da yake kullu ma rubiya fihi al-fadl min ghairi amrin فهو ندب يجلو duk abin da aka ce maka falalan shi kaza an kai kana da lada kaza kana da mina wayi amri an gane umarni bai zo a kan shi ba ya fa wani nadabun yake wannan umarni ya zo a kan shi amma an kawo da umarni ya ga bar falalan an gane wannan kenan yana nuna abin da Allah shi to wani shi ne ashura <laughs> mana ranar nawa ne ga wata ranar ashura باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو <laughs> ووليني نيمالين عاشوراء قال حدثنا حناد وأبو قريب قال حدثنا وكيء عن حاجب بن عمر أن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزمة. آه، الحكم بن الأعرج يكي تشيوا ناجينا سام عبد الله بن عباس وهو متوسد متوسد أخي ما يكون في ذنب كيمين كيمين في ذنب في زمزم أي عند زمزم wajen zanko cikin rijiyar ne a wajen zamzam nan wajen ya same shi wajen rijiyar zamzam fakul sai ce aka birni an yi mai ashura ka ba da labari dangane da ranar ashura ayi yau min huwa wani ne ne wannan a sumu wurin saboda zamun azumce shi yaushe ne ka gaya mu zan azumce shi Abdullahi dan Abbas ya yi mishi gwari gwari ya ce idan ra'aita hidalar muharram yan ka ga jinjiran wata na al-muharram fa'adu sai ka fara kirga ثم أصبح من السابع صائما إذا وعيده صائما كان أزمي من السابع kuna gane wa ok kun gane muna gane ko minar ashirin ya hau muna tafiya yi ne ba aka ce kana cewa daren goma a daren goma ka riga ka je ba a gani sun ma asibih mina tafiya sa'iman sai ka waye gari a ranar tara da kana ne azumi <laughs> an gane wannan an gane sai alhakan bin al'arar da ce fa kuntu sai na ce a haka za ta ne su mu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haka muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake azintan shi ba qala yace na'am قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله mai وسلم بيوم عاشوراء يوم <laughs> العاشر da wani hadisin daga dan Abbas ya ce manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa ya umarni da azumin ranar Ashura sai da yawmul Ashir ranar goma قال أبو إيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وني أكيد وانا كونتا حديث الأدبي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانا اللي حسن صحيح كونتا وانا حسن وانتا صحيح كونتا صحيح وانا حرب me yasa kake bibin na farko إذا قلت لأن في رواية الحسن عن ابن عباس والحسن البصري لم يسمع من ابن عباس فلا تولى إسناد منقطع بل الحسن البصري وعبد الله بن عباس to na farkon dai shi ne hasanin sa'ida <laughs> ba wannan da biyu ba ibn yunus ban gane وكاني ما نمزل فاستولى فقال مجنى إلمي ويوش نيران عاشورا فقال بعضهم يوم الساعة والسفر عن السلام الجهد سورة شمي واندي جوندي إنسان بيجانا أفضل وقال بعضهم يوم العاشورا فقال بعضهم يوم العاشورا وروي عن ابن عباس انه قال صوم التاسعه والعاشره وخالف اليهود وابن الكتاب دبوما عن وخالف اليهود تتابع مع عينه من يهود الساعة وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق شيواني ميران قوما من قال يعني وكنا جاني يعني Thank you. Eh, waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin tarihin hadisin ibn Abbas da ke cewa ranar tara ne ranar ashirin. Eh duka su tawilat ne wanda ke suke ba'ida gaskiya. Rufun malami da wanda yake rage Bayan sun karkata sun yi ba da kan cewa rana ta goma na ranar da ranar ashirin. Mun fahimci wannan. suka ce ibn abbas ne da yake cewa yau mutane ba yana ba shi ranar fatawar ranar ashura shi ne ranar tara sai yana gaya mushi azumin ya yi ya yi azumci ranar tara ne in ba da haka ba an ci ranar ashura ranar tara ranar goma ne mafhumul kalim mafhumul lafzi da kuma istiqat na lafazin da haka nan kamar yana gaya mishi kaifiyar azumin cewa tun da ya ce ranar yake so ya yi kuma ya tabbata da ni gurin ibn abbas yana cewa a hada tara da goma saboda hadisin zai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai ke cewa da in ishtu ila menene ila alqabil la asuman nafsi na Allah raya ni zuwa fadi to lalle zan azanci karatu shi kuma yana neman a gaya mashi ranar ashura ne ya azumi ba a yi ta ce to in ka fara ka kula da ranar karzan kawai da ya fara sai ce a haka za bai ce a hazar yawan ba sai ce a haka za haka ne manzan Allah ya yi ma'ana haka ya yi haɗa tara da goma sai ce eh haka ya yi sama kuma ake haɗa da goma tara da goma sai ba kuma da gaskiya a ga da wannan wasu ka ce ibn abbas ya ba da wancan dai saboda yana lura da suka ce a urfu nasu sukan kiwata raƙuma an gane su ta kiwata su ta kiwata ta su kwana takwas ranar na tara sai sai su rafi inda za su sha ruwa mun gane wannan ga shi dai rana na tara na ce ke su kira shi wannan yawan yawan ishira da ana ganin istiqatin ashura daga wannan ne sai fi istiqatin kafir kamar kawai sun yi kiwata kwana goma sun ba su ruwa na kwana da al'adun takwas ta kiwata aka ba su suna ganin ashuran daga wancan ma'anan ne za ka yi mana abbas da ba da wancan wata wancan ranar tare ne to amma ibn abbas zai kauce ma zahiri ga abin da manzo Allah yana dauko wani istiqatin ashura daga wasu harshen masu kiwon المهم دي رانا أشهر رانا نقوم يسوي هذه ابن أظن ومن الأسرح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاضي لأسمان نتابع هذا من قوم ميكي ممكن تشوفنا الله تعالى يشتري سنة الأفضل ita ce a tsinci taran da goma ta da cewa kuma malaman sun ce a ah, me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai a tsinci tara din saboda ya kasa goma ko saboda ya hada da goma <laughs> amma ba shi ya ce haka ba me yasa saboda akhirul ya san sai ya khalafa fama a yahud wa to kuma su goma suke zanta su kai to mukhalafa din nan za ta iya tabbata na canza azumin rana ko na haɗa shi da sarari shi da shi lalle zai azumci sarari amma bai ce zai haɗa da goma bai kuma ce ba zai Ba suka ce don haka nan sai ka azumci sarari da goma ɗaya ce ya ba. saboda ya azumci goma bai ce ba zai sai ya ce zai azumci sarari saboda kan kai taron kai goma shi ne shine sai dai hadisin sha ɗaya bai inganta Ko da wasu malaman na ganin maratib na azumin ashura kai tara goma sha ko kai tara da goma ko kai a ko kai tara da goma da sha ɗaya ko kai tara da goma ko kai goma kaɗai wannan shi ne mafi inganci ai shi ne mafi shahara a gane ba su kawo goma da sha ɗaya ba da babu nan siyasan goma da sha ɗaya amma mafi inganci shi ne kai tara da goma ko ka goma idan kai tara ba ka samu yin goma ba ce yanzu ba ka samu damar yi amma za ka zaɓi ɗaya ne sai kai goma wallah ba. باب ما جاء في صيام العشر قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في الأشهر الأفضل عن يعني أم المؤمنين عائشة الله شكرا مقيدة جبا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم صائما ينامي أذن في الاشهر أينهم قالت من قومه ورجونا أشهر ذي الحجة كوكو آه أشهر آخر رمضان <laughs> ده ممكن ممكن مستحيل قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عندنا أبي هذا الإسناد أما وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر إذا في الثوري وغير واحد إسناد رواية وانا حديثي لجوانين إذا منصور daga ibrahim wanda wancan al'amash ابراهيم an ibrahim wannan ابراهيم عن an ibrahim an وروى أبو الأحوز عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود كنا أصلا اختلاف منصور وكان منصور عن إبراهيم مرسلا وكان منصور عن إبراهيم عن عائشة منقطعة من نعم سيأتي وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث سيترمز يأتي ورواية الأعمش أخف وأوصل إسنادا إذا الأعمش تفرقوا إن كنا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تيت أخف شيء إنجنسي كما وأوصل إسنادا سوى لأن بيوم مرسل قال الإمام الترمذي وسميت محمد بن أبان يقول وكي وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور هذا هو فائدة تكتب كي أن كان زنبا تقول مثلا يعني الأعمش أحفظ لإسناد من إبراهيم من منصور يعني أنك الأعمش da masu sun islam a kan isnadin ibrahim nakhali ana tarjihin abin da alama shi ta tafi saboda ya fi masu rufin da a can riki a isnadin wani ibrahim nakhali mun gane wannan kaso kawai ci dan kuka shi kun ga ummul mu'minin take cewa ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana azumi to yanzu a iya yi ko ba za a iya yi ba kuma karanta babin gaba to shi kenan bari mu na babu ma da fil amali fi ayyamil ash. wannan babin zai karantar da mu a hadisin da ya zo na faɗaitar da ko zaburantarwa kan أيام العشر قال حدثنا الناس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي إمران عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام الأمر الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام الأشهر سوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي babu waɗansu kwanaki wanda ayyuka kyawawa a cikinsu Allah ta'ala yake so fiye da waɗannan kwanaki goma su kwanu ya faɗo da ci har kurala wadan jihadi shi sabirin na wadda jihadi mutum ya tafi ba a waɗannan kwanakin ba fa kwallar rasulullah shi sallallahu alaihi wa sallam wadda jihadi shi sabirin na allahumma illa خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء سيدي متومن بيكتا شي دكان بيكتا إتو بدوكي أنت معناه لو يكون نوعي كان تبعوك النوعي إن شاء الله ما أنك أنت تدرو بيكي إن قدر أنت تدرو بيكي لا أنا فلم يرجع من ذلك بشيء أبن دي تكتب ويحتر شناتن دي كده بخاطة ودنياتي من أنت في دارك kada bai hana shi ya dawo to mutumin da ya yi wannan kokarin to shi ne kaɗai za a cire shi a ciki saboda ya je jihadi yana mana falalan mutum za shi jihadi ya ɗauki nauyin kansa haka ne ko ba قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وجابر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ضريب to kun ga wannan alahul umumi cewa al'amalin salih azumi na cin amalin salih to amma can kun ba a taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ya azumi waɗannan kwanaki kun ga wancan khasun ne bisiya ko wannan kuma am ne da amalin salihah to yanzu za a yi tafsirin mana umum din ne to hadisu hadisin ummul mu'minin Aisha ko ko za a ɗauki umum din ne a rinjayar da shi a kan wancan sai zama ya halatta mutumin da ya ga zai iya yin azumi ya fara tun daga rana ɗaya zuwa can da zuciya har zuwa ranar ta da an yi ƙari <laughs> ya ba ta ɗari wacce ce riwayar nasari na nufin mai take cewa a dunkule a larabcin an ce wa tis'a da hijja da kuma wa tasi'a da hijja sai ne ce ta fi zirhijja ya ke mu ranar tara to fi a zirhijja ba an gani daga da ta fi zirhijja da fi zirhijja ba su yi ke ishara abin an musalma imam da ta yi sarki shi min turuki mafahimci wannan daga cikin a ah, turuk din hadisin ko ko daga cikin ranakun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke azumi shine wanda ke da hujja kuma hadisi ne hasalin alal akal mun gane wannan hadisi ne hasalin alal akal so da haka kenan an yi tabbaci kwanaki goma ana nufin kare saboda ranar idi ya halatta a azumin ranar idi تاركما المسجد مقدم على الناجي ولكن هناك جزئ يا آدم كان تارك سنة بذلك وآخر شيء ما قال وايا أم سلمة أتبدل شوية هذه عندما واجبتني وكما حسن ثمانية على الأفضل والإمام النسائي يحتفل من كل سنة لا كما هني بقي كوشيدا كوما تمشي anan cikin sharhi malam ya kawo wata hanya fara ɗaya da ce hadithu hunaira ta bin khalid an imra'ati an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ruwayat al-akabir an al-asagir wannan da ruwayat ruwayat dauj an dauda ta yana daga cikin al-akabir an al-asagir ko ba shi daga ciki mutumin da ya ruwaya ya wata matar shi al-akabir ne an al-asagir ga wata fa'idar ma ونبت بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الست من الحجة يصوم الست من الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين من الشهر والخميس يجي رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي إذا في روايتهما وهو حديث هو حديث kunga a wannan ya ce an yi mura'aci ba a hamal mara'a ba ba haka bane an ba a bi nabi لا يدرس الضرب إنك يقام الصحابي daga cikin turuka ko wanda yake da hanya ce wanda ke sahihi abin da zai baka mamaki ya daga cikin hadisin da shehul albani ya hassana su a cikin sayyul jari an gane wannan shi ma da ba ta jari kuma na na aisha ta ce ne ba ta taba daidai ba kenan ba ta taɓa kiyaye wa sai aka samu wanda ta kiyaye an gane wannan ولا تتلقى إذا المفسد مقدم على الناس الله تعالى قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واسع أن حاد بن فهم أن قتادة عن غير بن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أيام حق إلى الله أن يتعقد له فيها من أشر باب وأن تفانكي وأن الله يشيكم أبو تامك أشكين تمام فانكي ومن يسوك سيئتي يعدل صيام كل يوم من هذا الصيام الثاني كل أنت أجل سرانا إيتو كما قال أنت شيكرا وقيام كل ليلة من هذا الصيام يوم القدر duk dare in kara ya ci gaban kara ya ci kaga da ya tsaya a farko sai ya tsaya da goyon baya ko amma wannan tsarin ne bai mun gane wata qala abu isa hadha hadithun gharib la na'rifu illa min hadith mansur bin wahid wa huwa layyin al-hadith an na nahas shi kuma huwa da'if قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه بهذا الوجه مثل هذا wannan hadisi ya ce wa wa bukari ce wannan hadisin inda da ganshin nan aka na san shi kuma ta wannan hanya an gane wannan inda ya zo ta wata hanya sai a duba ta wata hanya ce wata da wannan isnadin kadai ya zo kuma da wannan lafazin haka shi ma ya san shi وقال ما إنه البخاري سيكار ونئيني سيكي قدروا يا أن قتادا أخير ابن المصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيء من هذا شيء من هذا جيسا أول شميتي مثل هذا إندي أكتاك إرن من لفظ النتولون إكمال المصيب أما دي أروج دي قتادا وجسئيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيء من هذا الكلام بلفظ لفظ مثل بطور وقد تكلم هارون سعيد في نحاس بالقائم من قبله نوجه من إشارة إلى القصار يا أين يرون رأى منين لسنا فهم منكم والله تعالى أعلى أعلى هذا من sudah jadi punya berita. Jadi info terlihat punya berita. Lo harus Akwai karatu ta cin yanzu a ko? Na ɗauka na ɗauka za su Okay.